الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر litinin watan ramadan yana da kwana goma daidai sha ɗaya kai ko goma sha ɗaya alif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau muna hudu ga watan biyar dubu biyu da ashirin daidai miladiya yau insha Allah za mu yi darasinmu na goma daidai a cikin suratu yasin wal qur'anil hakim na na goma daidai za mu tashi aya ta 68 wa ma'allam na ash wa ma wacce muka fara karanta ta 69 kai muka fara karanta ta ajiya to yau ma za a sake karanto mana jerin ayoyin domin ci gaba da bayani بسم الله مالا محمد الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من آيات من الآيات والذكر الحكيم الله يكتوى وما علمناه الشعر بمكويا والنبي صلى الله عليه وسلم واقع وما ينبغي له كما واقع ما بتداتي لشيبا إن هو إلا ذكر shi wannan littafi ba komai bane ba face alƙur'ani ne ambato ne wa'azi ne da kuma nusarwa wa ƙur'anun mubin kuma alƙur'ani ne abin karantawa wanda yake mai bayyanar da hukunce-hukunce da kuma shari'o'i daga Allah subhanahu wata'ala litunzira man kana hayyan a kira'an nafi'u da ibn amir ko liyunzira man kana hayyan a kira'ar jumhur domin ka yi wa'azi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da shi alƙur'anin nan wa za ka yi wa'azi man kana hayyan wanda ya zama mai hankali wanda zuciyarsa take a raye wanda in ya ji wa'azin zai fa'idantu da wa'azin wa ya hiƙal ƙaunu alal kafirina kuma domin ya zama hujja da za ta tabbatar da ƙaddararmu da muka rubuta ta azaba akan kafirai waɗanda suke nacewa akan kafirci wanda su kaman matattu ne ba su da hankali amma waɗanda suke da hankali kamar wanda suke sauraro kuma suke bi kamar rayayyu ne suna da hankali tun zira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama yanzu basu gani ba cewa mun halittar musu dabbobi daga cikin abin da muka halitta da hannunmu ko abin da hannunmu ta halitta fahim laha malikuna gashi kuma mun mallaka musu dabbobin kamar raƙumi da saniya da tinkiya da akuya da mazajensu baki ɗaya fahim laha babi mumtalikuna babituna ƙahiruna kaga ƙaramin mutum yana sarrafa shanu da raƙuma wanda da Allah zai ba su irin hankalinsa da ba za a zauna lafiya ba wa zallalna halahum muka kuma sauƙaƙe musu dabbobin muka hore musu su muka sauƙaƙe musu su famin harakubuhum wanda a ciki akwai waɗanda suke hawa kamar raƙumi da saniya a wasu lokutan wa min a akulun akwai wanda kuma yankawa ake a cinaman walahun fiha manasi'u kuma a cikin dabbobin su ɗin suna da abubuwan amfani da yawa kamar su amfani da gashin su amfani da fatar su amfani da buzin wa masharibu sannan kuma akwai abubuwan sha da yawa a cikin dabbobin kamar nono afala yashkuruna yanzu su wayannan mutane ba za su gode wa Allah ba wanda ya musu wannan ni'ima su yi imani da shi godiya ta aiki tunda ba da ban ya halicce su ba da ba za a samar da su ba da kuma da ya halicce su ya su irin zaki yanzu ya za ka yi da damusa an aka ce ita za a hau aje yaƙi ai kai kanka da za ka hau tamma ba za ka tsira ba to amma me ya faru wata khadu min dunillahi alihatan sai gashi sun riƙe gumaka a matsayin alloli ko ma bayan Allah a matsayin ababen bauta la'allahum yunsaruna wai su a tunaninsu lokacin da suka shiga cikin musiba za a taimake su su wayannan gumakan za su taimake su Allah ce la yastati'una nasrahum gumakan nan fa ba za su iya taimaka musu ba wahum lahum jundun muhdaruna kuma su din jundun rindina ce muhdaruna <coughs> ababen halartowa izuwa wuta ranar alkiyama Abin da ake nufi da wahum lahum jundun a madadin su gumakan su zama su za su taimake ta a su ne rundunar da suke hana a cutar da gumakan kamata a ce in ka bautawa abu shi zai kare ka to amma a ce kai ne za ka zama dan baran nan sai dai ka kare shi to haka ne ka kare kanka mana wahum lahum jundun muhdaruna ay muhdaruna ala azab fi an-nar ma'ahum Allah ya ce la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yuhzinka qawluhum qira'an nafi'u kenan kamar da malam ya karanta mana warshi da qalun suna karanta fala ka qawluhum jumhur kuma suna karanta fala ka qawluhum kada magana da suke gaya maka ta bakanta maka rai ta ka damuwa karka damu da ilhadinsu da shirkarsu inna na'lamu ma yusirruna mu mun san abin da suke ɓoyewa. wa ma yu'linuna da abin da suke aikata da abin da suke bayyanarwa don haka kakka damu duk abin da suka aikata ranar alkiyama za mu zo mai musu sakayya da shi to wayannan ayoyin kamar yadda bayani ya gabata ayar farko ubangiji ya ce wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma bata cancance shi ba shi ba mawaki ne. korewa annabi sallallahu alaihi wasallama sifa ta waka ce ko kuma mawaƙi saboda idan aka bar a matsayin mawaƙi to abinda kullum za yi ta cewa shine wannan alkur'anin khayal ne irin na mawaƙa wanda watakila in wani ma ya dage tunda ita waka juyi juyi ce lokaci bayan lokaci ne wani ma zai iya kamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da irin abin da ya fi abin da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ibnu kasir yake cewa yaqulu Allah mukhbiran an nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innahu ma 'allamahu ash-shi'r wa ma yanbaghi lahu ay wa ma huwa fi tab'ihi abinda nake so in fito shi kenan a ɗabi'ar sama kakku ga yana da fasahar magana ba a taɓa jin yayi tuntube ba duk da cewa a abin yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba a taba jin yayi tinti eh, ba a taba jin yayi wani wani salo na magana wanda za a ji akwai gwaranci a ciki ba ba a taba ji ba to amma kamar yadda yake abin yabo ga annabi sallallahu haka yake abin yabo ga mutane da yawa a lokacin to idan kuma kana so ka kai matuƙa wajen yabo ga mutum to ka yabe shi da abin da ba kowa ne yake da shi ba mutanabbi yake cewa da saifud daula ka annaka shamsun wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu yace kai kamar rana kake a matsayinka na sarki sai ku daula ragowar sarakunan kuma kamar kamar taurari suke in rana ta fito ba wani tauraro da yake fitowa idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu so ake a ce kai kana yin abin da ba kowa ne yake yi ba shi yasa manzala sallama ya kware a wajen magana ta nasar to sai aka kore masa waka akan cewa ba ɗabi'arsa ba ce wala yi manzo Allah bai ma ba ma ba ma ya ya ka ce kenan a janibi na manzo Allah sassalama wa ma yuhsinuhu ba ma yayin ta inda wani ne ba manzo Allah sassalama in ka ce la hu? sai ka ce in yi ma ba za ta yi kyau ba to shi ba ma yayi din sai ibnu kasir ya ce wala yuhibbuhu ba kuma ma ya san waka ba ta dame shi ba ko ɗaya ba ta dame shi ba wala yuhibbuhu wala taqtadihi jibilliyatuhu sannan halittar sama ba irin ta mawaka ce saboda mawaki da kake ganin sa wani mutum ne na daban da Allah ya masa wata baiwarsa ta daban ولهذا ورد أنه عليه الصلاة kana la ya يحفظ baitan ala wazanin shi yasa ya zo a cikin asar cewa manzala sama ya haddace baiti a bisa ma'auni na waƙa tsararre in ma zai kawo maka kamar da za mu ji a magana ƙurɓubi sai ya karya wazanin don makar a ce ya yi waƙa sallallahu alaihi wasallam bal in an shadahu rahafahu aulam yutimahu zahafahu aulam yutimahu ko in ya tashi sai zahafahu ma'ana adkhala fihi zihaf wanda zihaf din yana cikin ma'alim na asina ash-shi'riyya watakila sharhin sa zai yi tsaho sai ya ƙara masa wata kalma ko wani harafi kamar yadda zamu ji insha Allah misali ya ji ana haƙar khandaq ana ta haƙa kamar yadda ibnu sa'ad ya rawaito a cikin at-tabaqat isnadi mai kyau ana ta haƙa ana ta cin ana khandak sai abdullahi bin rawaha ya fara ba da waƙa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qayna fal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina yana cewa ya ubangiji ba dan kai ba da bu mashri ba da ba za mu yi sallah ba da ba za mu zakka ba ka saukar da nutsuwa a mu kuma Allah in yakin ya kama ka tabbatar da digadigan mu domin ga mushrikai sun zalunce mu in sun nufi fitina mu kuma ba ma so inna idza a bina ataina mu kan dama in aka yi mana yekuwa zuwa muke in aka ba mu goran gayyata amsa muke mi ba ma jin tsoro to da ya faɗi haka fa nasha an nasu yarta zuna ma'ahu to tunda ya ba da waka sai aka hau amsa Allahumma laula ta ma daina, wala ta na wala sallain sai ka ji can sun ɗauka can ma sun ɗauka ana ta yin aikin gayya to maza Allah da ya ji shi ma tunda da shi ake aikin gayya sai shi ma ya ɗauka. amma a madadin ya ce lahumma laula ta ma na wala tasaddaqna wala sallana kuma mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun sai ya haka sai ce lahumma laula anta na wala na wala tasaddaqna amma da wala tasaddaqna wala na sai ya karya baitin to shine ma'ana zahafahu aulam lam yutimmahu ko kuma ya kawo dango daya ba zai kawo dango na biyu ba dango shine misali a idan waƙan mai ƙwarbi ce ma'ana layin farko da layin biyu layi na biyu wanda a layi na biyu ake samun kafiya to sai kawo layi na ɗayan ba zai kawo layi na biyu ba misali yana cewa asdaqu kalimatin qalaha sha'ir ba wata kalma da aka faɗe ta ta zama gaske a waƙa kamar faɗin labidu bin rabi'a da yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilu duk wani abu da ka sani in ba Allah ba ƙarya ce to akwai ƙara shi aiwa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk wata ni'ima da ka sani ba makawa za ta huce amma mazala bai ƙarasa nan ba amma wata ran ya ji labidi ya faɗa sai ce illa ni'imul janna banda ni'imar aljanna ita ba ta hucewa tunda ka ce kullu na'imin ya kamata ka yi bayani to zahafahu aw lam yutimmahu dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin watsa al imamul alusi a cikin ruhul ma'ani yake cewa fadin Allah subhanahu wata'ala wa ma 'allamnahu bi ta'lim al-kitab al ala hadha bayani bayan wa fi amr al-mubtada mabda'i wal ma'adi ash-shi'ra ay la 'ala man bihi adna maskatin ko muskatin anna hadha al-kitab al-hakim المتضمنة لجميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفهم كل منطيق, كل منطيق يباين الشعر yace duk inda mutum yana da hankali ko ya hankalin yake to ya tabbatar da cewa wannan littafi da ya kunshi amfanin duniya da lahira a usulubin da duk wani mai iya magana sai da ya gagare shi wato kowa ya san wannan alkur'ani ya saba ya sha bamban da waka wala mislu surayya lissara ai ba yadda za a yi ka hada tauraruwa zara matar wata da ake cewa ka hada ta da tsakonkwani na ƙasa ba zai yiwu ba in ma lafzan kai dai ka san qur'ani daban yake da waka saboda amma lafzan ta ɓangaren lafazi fali'adami adami waznihi wa taqfiyatihi saboda shi alqur'ani ba koyaushe ne yake zuwa a auna ba kuma ba koyaushe ne yake zuwa da kafiya ba misali suratul baqara ai ba ta da saj'i alif lam mim da mai ta kare mimin ko zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin da mai ta kare nunun wata ayat ta kare da nunun wata da mimun wata da kaza ba koyaushe ne ake karewa da harafi ɗaya ba duk da cewa akan samu ayoyi a wasu surorin da za su zo da aya ɗaiɗai ɗaya suratu maryam tana da saja'i ne abdahu zakariya nida'an khafiyya inni wa hanal azumi ne shi ta'alar ra'asu shaiban walam akubi aka rabbi shaqiyya to kaga wannan duk tana karewa wani khiftin mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hawli min ladinka waliya ya ya ya ko ni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ah. tana ƙarewa da da saja'i amma wata za ka gaba ruwanta da sarja'i misali idza waqa'atil waqi'a kaga da ainihin ta ƙare ta'un din litta'anis laysa li kazi ba kaga da ba'un ta ƙare ta'un kafin khafidatur rafi'a ta ƙari da ainihin iza rujjatil ardu rajja kaga da jimin ta ƙari wa bussatil jibalu bassa da sinin ta ƙari fa kanat haba'an mumbassa da sa'un ta kare wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'amah kaga ba lallai ne dole ya zama ta kare da abin nan ba to abin al-imam al-alusi Allah ya ji kansa da rama yake cewa kenan wa amma ma'anan ta fuskar ma'ana kuma fali anna shi'ra takhayyulatin muraghiba saboda shi ita waka tunani ne ake saka shi a haɗa wannan tunanin da wancan tunanin au munassira tunanin da za a saka ka so abu ko a saka ka ƙi abu aw nahwa zalika wa huwa maqarrul akazib kuma shi irin wannan tunanin dama nan ne matattarar karerai waliza qila a'zabuhu akzabuhu shi yasa laraba suka ce waƙar da tafi daɗi ita ce wacce aka fi yin ƙarya a cikinta ta wal qur'anu hikamun wa aqaid wa shara'i shi ka qur'ani hikimomi ne a ciki da aqidu da kuma shari'o'i kaga ya sha bamban da waka ko sai ce wal muradu bi nafi wal muradu min nafi ta'limihi bi ta'limil kitabi ash-shi'ra abinda yasa kuma Allah ya ce bai koya wa annabi waka ba ya kore koyar da shi qur'ani ya raba shi da cewa ba koyar da shi waka bane ba nafi an yakuna alqur'anu shi'ran ala sabilil kinayati ai kawai so ake ana maka lafazin qur'anin ba waka bane amma sai aka kinaya wanda aka koya wa qur'anin an ce ba a koya mai waka ba kuma an koya mai qur'ani wannan ya nuna qur'ani ba waka ba ne kenan tunda da a ce an koya mai qur'ani kuma an koya masa waka wani in yi ce to na kasa gane wa qur'ani ne wannan ko waka to amma sai Allah ya nuna maka cewa iya qur'ani aka koya masa kawai kenan duk abin da ka ji ya karanta ba waka ne. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fihi annahu alaihi salatu wa salam laysa bi sha'irin wannan kuma ya tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane ba idmajan walaisa hunaka kinayatun talwi'iyyatun kama qila wa hadha raddun lima kanu yaqulunahu min anna alqur'ana shi'run to wannan shi ma sai ya dawo waccan magana yace qala ibn al-hajib imam ibn al bin al-malikiyya yake cewa la yastaqimu aqlan an yaqula shi'r ai bazai zai yi a hankalce ba ma a ce annabi yayi waka li annahu law kana mimman yaquluhu domin da manzon Allah yana yin waka la taqarraqat inda kathirin minan nas fi anna ma a bihi min na nafsi wa annahu min tilka al-quwwati da wasu sun yi tunanin cewa qur'anin nan da zo da shi waka ce kuma kawai iya karfin iya waka ne waliza aqaba alaihi bi ƙaulihi wa yahiqqa al-qawlu kafirina li'annahu idan tafatin ribatu lam yabqa illa al-mu'anadatu fa yahiqqu al-qawlu 'alaihim domin idan har aka kore maka shakka ya zama ba shakkar to abin da ya rage da zaka inkari da shi sai dai kuma yayya da zalunci da haka kawai ka yadda to shi sa kin yadda kuma shi zai tabbatar wa da mutum azaba intaha kalamul alusi rahimahullahu ta'ala a wannan kora waƙar da Allah subhanahu wata'ala ya fi haƙƙi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai matuƙa wajen yanke hanzari akan cewa asalin waka asalin waka a musulunci ba karfafar ake ba wannan kuma zai dawo da mu kan maganar mu ta jiya da muka fara bayani akan asalin waka wanda mun yi bayani mun ce dole waƙar nan ta zama magana ce zancen zuci ba waƙa ba ne dole ta zama aunanniya ce ballagaza ba waƙa ba ce sannan dole ta zama magana ce wacce take muƙaffa tana ƙarewa da ƙasiya ƙasiya shine harafin ƙarshe ya zama duk iri ɗaya misali Allahumma laula anta mahtadaina la tasaddaqna wala sallaina to duk inda zaka tsaya a ce na fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qaina misali waka infiraji ka ci ka sha kai te ba da me ta ƙare ba ko to wannan ƙasiya ce ka mace ka bari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa to yanzu mai ya rage ka zaɓa in ba farali da nafila ba ka gani ba ba ba ba sai kuma ba to dama ba ɗin ne ita ce babbar kafiya nan duk ƙananan kafiya ne saboda waƙa ce mai ƙwar hudu ko kuma ƙwar biyar da a hausa akwai mai ƙwar ɗaya akwai mai ƙwar biyu tagwai ake ce mata kenan tilo ita ce mai kwar ɗaya akwai mai kwar uku akwai mai kwar hudu akwai mai kwar biyar akwai mai sama da haka akwai ta hamisi akwai tarbi'i akwai ta hamisi da tarbi'i shine ka nufi waka kamar da ita baiti biyar yadda take sai ka kara mata cikon baiti na biyar din ko kuma baiti na shida dole ne waƙa ya zanto a cikinta wato akwai an yi ta da niyya da kuma nufin cewa an so dama ta zama waƙa ne idan ya zanto babu khayal a ciki babu suranta abu surantawa mai birgewa babu abin da yake tayar da aƙifa da karsashi na mutum to wannan ba a kiranta haƙiƙanin waƙa wacce tafi kuma kowace daɗi ita ce wacce aka ɗan shigar da ƙarya a cikinta idan ba a shigar da ƙarya a cikinta ba sai kaga kawai ji kake yi kawai kana ta abin nan kuma duk iya abin nan ɗan mutum to bai yanzu ka duba abu bin zuhair Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya zo gaban annabi sallama zai tuba ai da ya tashi sai da ya fara yaban wata mace su'adu kuma la'alla ma ba ba macen kawai dai haka aka saba a waka sai da ya fara yabanta bana su'adu wayyo su'adu ta tafi kaga dole ka ce Allah sarki wani mutum ya rasa masoyiyarsa fa qalbil yawma matbulu shi ke yanzu zuciyata ta zama a yanke mutayyamin halam yuf da makbulu ya yi ta faɗar su'adun nan yanzu amsar su'adu bi ardin layu ballighuha illa itaƙun na najibatul marasilu har ya sauko a cikin waƙarsa kuma ya fara yaban manzo ala sama mutum ne a filin yaƙi fa zai magana yaƙi amma sai ya shiga kuma wargi Amr ibn kalso da ya kashe Amr ibn Hind ibn Ma'is sama yana kashe shi ya sauko waƙarsa ya kamata ya ba da labarin cewa su haka suke dama an taba su kashe mutum suke amma sai ya fara da yabon yan budurwa haka a gidan giya saboda ya nuna maka cewa a cikin sauƙi ma ya kashe shi ala hubbi bi sahani ki ke tashi yan budurwa da ɗan tiran ki na ki bamu giyar safe wala tuzqi khumur al andarina duk wata giya da kika sani a andarina ki je ki kawo ta da gulda da wiski da ta da waye duk ki kawo su musha'asha'atan ba haka sunayen suke ba musha'asha'atan wacce aka tsumata ka annal kusa fiha kama an dan sa mata kayan kanshi izamal ma'u khalabaha in ruwa ya haɗu da ita sakhina sai ta yi zafi ya dinga sifanta giyar sannan yazo sifanta macan ya sifanta ta sai ce to kifi ta tafarruq ya za'ina to ke yar budurwa tsaya mana tunda kin nace ke tafiya zaki to tsaya kafin ki tafi nukhaddiruki al-yaqina mu gaya miki abin da ya faru wa tukhbiri na ke ma ki gaya mana sirrin wannan kyan naki to daga nan sannan ne fa ya fara ba da labarin aba hindin fala ta'jal alaina wa anzirna nukhaddiruka al-yaqina bi anna nuridu rayat diran wa nunziruhunna humran qad rawina sannan ci gaba da zuga kabila Zuhair bagana zai akan hikima amma sai da ya fara da magana ummu aufa da ya saka tun tsahon wani lokaci ya ta faɗa yadda an tartubin shadda kowa sai ya fara da wargi haka waka take wacce aka fara da wargin ta fi daɗi ma wani ma har sai ya yi ya gama in yana da khayal mujanna ƙawi sai ya gama ma baka san me yake so ya ce wani zai yabi babarsa ce ta mutu amma sai fara cewa ilaman wa qad fadat abustu shikayati sai sifanta ta da kamar yace zuwa wajen wa zan je in faɗi damuwa ta wa fadat bayan gaba ɗaya ta kwarara ta tafi kamar yadda alhazai suke kwararowa su ban mina su tafi haɗi. wa narul asa ga wutar baƙin ciki walwailu da kaico tulhibu a hati suna ƙara daddatsa numfarfashi na na damuwa tuhadhidu hal alamu raɗaɗi suna girgiza min zuciyata ra tambaya kuma suna mata gwalo <laughs> raɗaɗin yana da harshe ne bare yayi gwalo kama hadhadat huz'an riyahu shaqazati kamar yadda iska ta taɗewa ta zo ta dinga kaɗa raina ta kaɗa raina ta nan ta kaɗa raina ta nan to kaga anan sai ai ta sa ka kai ta tunani to me ake so a ce waka kenan haka take haka abu hayyan ya ce a shi'ir ma huwa kalamun mawzunun muqaffa ya dullu ala ma'anan natijata shu'ara min kasarati takhayyuli wa tazwiq al-kalami wa ghairi zalik to ita waka kada in yi nisa da mu a cikin bincike na adabi ko wani abu taka suka so biyu akwai waka wacce take halastacciya a musulunci akwai kuma waka wacce take haramtacciya waka wacce take halastacciya ita ce waƙar da a cikinta a cikin jigonta ko kuma baitukanta ko ma'anar da aka gina waƙar a kai babu fasikanci ma khala mawdu'uhu min fasikanci kuma shine duk abin da in an yi an wa Allah rashin kunya in an yi an saba wa Allah shirka ce take fara shiga ciki don haka duk waƙar da a cikinta aka ji ƙarnin shirka an sifanta wani da Allah ko da wasa ne to haramun ne idan kuma ya zanto akwai zaurance na magana wanda ji zai fahimci shirka amma wanda ya faɗe ta kuma zai iya ba da uzuri to wannan bai kamata a rera ta ba domin kuwa ita waƙa ba don wanda ya yi ta aka yi ta ba don wanda ya saurare ta ne duk da cewa wani yana cewa alayya hatul qawafi min maqati'iha iha wa ma alayya idza lam famil al ni abin da ya zama wajibi a gare ni kawai in dinga kera maka kafi ubaituka na waƙa in dinga zuwa ina cicciɓo itacen kalmomi da ma'ana ina sassaƙa maka baituka ban damu da badan saniya ta wuce ba ta gane mai nake ta ba saboda kaga ai da ba dan saniya ake yi ba to amma ya zama wajibi mutum in zai yi waka ya mutunta mai sauraro ta hanyar bashi abin da in ya ji aƙalla zai iya fahimta ya zama ya yi ta a irin tsarin da haka dama ake yin magana a yaren inda larabci inda kowane yare misali zan iya zuwa an gaya maka maganar da gaskiya ce amma kai ba ka fahimci gaskiya ba yanzu in wani ya ce as-salatu khairun minan nawm wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai wani ya ce maka an-nawmu khairun min Allah gaskiya ce wannan ko ƙarya ce eh gaskiya ne ko ba gaskiya ba as an ce as-salatu khairun minan nawm sallah ta fi bacci alheri a ah. tashi ai sallah sai wani ya ce maka an-nawmu khairun min Allah wannan magana daidai ne falima ba daidai ba ne ba a zahiri amma shi in yace maka a abin da yake nufi mu shi bacci khairun wani alheri ne min Allah da yake zuwa daga Allah kaga ai daidai ne ko <laughs> ko ba ka bane shi bacci wani alheri ne da yake zuwan mana daga Allah to be eh ta zama magana ta gaske to ba a cika san in dai harshen daman nan zai kunshi shirka to bai halatta ba kamar yadda wani cikin sakarkar mawakan ma'anan yake tara yara yana waka sai dinga cewa gidanmu duk anna ne gidanmu duk anna ne yara sai su cewa gidansu duk arna ne amma shi abin da ke nufi anna ne duk an sumunce ni ma na san Allah wani ma ina san Allah yake cewa amma sai ka fahimci kamar ta yake cewa ni ba na san Allah ina jin duk kun san wannan waka ko kuma wani ya zo idin ga ce maka ah, wace ce ta soro munafuka ce annabi shi ma sai shi sai yake ce muna yabansa su kuma yara an ɗauko an faɗi mutane munafukai astaghfirullah alazim wa atubu ilai wasu yaran su san me za a ce ba hankalin su ma bai kawo ba sai su faɗi magana da kafirci ce za ta tujibu hmm. eh, qat'a raqabatihi za ta wajabta ma kisa a kansu to don haka duk maganar da za ta bayi zuwa ga fasikanci ko waka ce haramun ne a yi ta shi yasa da yawa daga cikin waƙoƙin da mutane suke ɗauka suke yaban shehunansu ko suke cewa shehunansu suna yi muddin wannan waƙar in za a fassara ta wani zai fahimci shirka ce a ciki to bai halatta a yi ba domin duk iya waƙar ka in Allah kake so ka yaba duk iya waƙar ka in manzon Allah sama kake so ka yaba baka kai sahabbai da tabi'ai ba amma duk shi Hassan ibn Sabit cikakken balarabe ne aban wa umman amma duk waƙar da zai sai wacce za a fahimta in ka je ka ji ta'aziyar da yawan manzo Allah sama bayan rasuwan manzo Allah sa sai ka zubar da hawaye ba bukata ta biya ba to amma shikenan sai ka ɗauko wani baiti a ciki ka sa ka yabi wani ka saka shirka a ciki shi sa da yawa daga cikin waƙoƙin hallaj abin da ya sa malamai suka kashe hallaj kenan suka fatawa aka kashe hallaj kenan Hussein ibn Mansur an kashe shi kuma ana tu an kashe shi ana tuhumarsa da zindiƙanci saboda waƙarsa cike take da shirka me yasa aka aka aka kafirta ibn arabi imam biqai ya kawo malamai da yawa da suka hakaito ijma'i akan cewa muhiddin ba'i Ibn arabi kafirun ne zindiqun saboda waƙoƙinsa cike suke da shirka su masu waƙar suna bada suna bada amsa majiyansa suna iya ce maka ai abu kaza yake nufi mutum ya zo ya ce wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna mu da kare da alhanzir ai dukkansu ma ba su zo ba fa sai ababen bautanmu wamallahu illa rahibun fil kanisati ai Allah ma kawai wani astaghfirullah alazim wa atubu ilai to amma sai kaga su masu irin yan hakika masu wani abin sai ai da gaske yake ai baka gane abin da yake nufi bane ai kaza yake nufi wa yace ai haka dan haka duk wakar da ya zama akwai fasikanci a cikin ta fasikancin farko kuma shine mai shirka shi yasa da yawa malamai suka kafirta abul ala al-ma'arri abul ala al saboda ma'arri a cikin waƙoƙinsa akwai rena Allah da cin mutuncin Allah duk da cewa wasu suna iya bakin ƙoƙarinsu su ba shi kariya ma'arri ya iya waƙa amma an kaji yadda yake yake cin mutuncin addini shi amma sai su ce maka wai ai ba a gane me yake nufi ba to me yasa ya iya abin da za a gane tunda ya iya duk ƙwarewar ma'arri ya zo ya ce maka fil laziqiyyati fitnatun ma baina ahmad wal masih fil laziqiyyati fitnatun ma baina ahmad wal masih hadha qusun yadqu wa bi bimi'zinatin yasih kullun yudafi'u an hawa kullun yudafi'u dinahu ya laita shi'ri masahih yace in ka je garin laziqiyya a asiriya kenan fitina ta tashi a garin ma baina ahmad wal masih tsakanin wani sunansa ahmadu tabassalallahi alazim wa atubu ilai wani sunansa almasih me yake so ya ce kenan tsakanin annabi muhammad da annabi isa hadha bina ya duk wannan ka duk kalan yana kala kararrawa wa za bi ya yasih wannan kuma ya tashi yana ta babatu yana ta ihu akan wani abin kiran sallah kullun yudafi'u dinahu kowa yana ƙoƙarin ya ya kara addinin sa ya laita shi'ri masahi to ni ina zan sa kai na oh, wanne ne daidai ne mu mun san addinin musulunci shine daidai inna dina inda Allah amma shi yana ganin addini ta yake cewa tasa'aba zaidun istasa'ama istasa'aba khalidun kawai zaidu ne yi hamma da ya ga khalidu ya yi hamma mana wannan ya ga wannan yana addini sai shi ma ce bari in yi nawa abin da yake tunani kenan yi waka akan yanke hannu idan mutum barawo yi sata ya je ya ɗauki gwal ko dinare ko wani abu mai darajar da ya kai nisabi me za a yi masa kaga in ya saci rubu dinar yanke hannunsa za a yi ko hannun nan yan yatsu nawa ne da shi biyar to amma da za ka kama mutum ka karya masa ɗan yatsa ai ba ɗan yatsan ka za a kama a karya ba kisasi za a yi in an tashi kisasi duk wato duka ɗan yatsa ɗaya ko musun diya za a biya ɗan yatsu gaba ɗaya a raƙuma hamsin kenan ko goma goma goma goma goma sun zama hamsin haka ne ko to duk raƙumi ɗaya kuma ai ya fi dinare nawa rago ne yake dinare to sai ce a'a yadun bi hamsi ma'inin asjadun wudiyat ma lu haƙuɗe a fi rubu dinari ƙudun ma lana illa kutu lahu wa nasta'izu bi maulana minan nari hannu a ce raƙuma biyar amma to me isa kuma gaba ɗaya za a yanke shi akan rubu'u dinar sai a bari sai ya saci raƙuma hamsin ɗin sai a yanke shi haka yake cewa sai ce ta naƙudun wannan cin tufka da warwara ne malana illa sukutu lahu kawai mu sai dai mu shiru wa nasta'idu bi maulana minan nari mu nemi Allah <laughs> kawai ya raba mu da wuta to Abdul Wahab al-Maliki Allah ya ji kansa ya ya bayan masa da martani yake cewa izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zullul khiyanati fafham hikmatal bari cikin baiti ɗaya ce izzul amana buwayar amana a galaha ita ta sa duk ɗan yatsa ɗaya amintacce daidai yake da raƙumi goma ko kenan lamma kanat amina kanat samina sanda hannun baya sata ya zama amintacce wa arkhasaha zullul khiyanati Ƙasƙancin ha'inci kuma shi ya sa ta yi arha ya zanto gaba ɗaya biyar ɗin daidai take da rubu dinar kaga kenan falan ma hanat lokacin da hannun ya koma maha'inci sai kuma ya zama ba shi da tsada to kaga irin waɗannan waƙoƙi ne na fasikanci a wannan babbar shirka kenan kamar a zo a ziga mutum a yabe shi da sifa ta Allah kamar waƙoƙin nan da ake na lamyalid wa lam walam yalid walam yaladi ma suke cewa baubawai marasa hankali alaihim min Allah ma yastahiqu kaga wannan waka ce wacce take ita kadai ma kafin a zo magana kida. haramun ne Jin ta ma kai tura ta ma ka tura wannan ya tura wannan haramun ne haramun ne mutlaƙan in ka ji ta kawai irin bagtatan baka san sanda ta shigo maka cikin eh, wayarka ba goge ta ka tashi ka tafi kai ta cewa kaji wata waka ko an yi ta ana cewa kaza ana ziga wani ana ce masa Allah ne a ban jawa barin turo maka ka taimaka wajen yada ta dan ka bai halatta ba wanda yake yaban al-mu'iz dinillah al-fatimi yake ce masa ma shi ita la ma sha'atil aqdaru fahkum fa antal wahidul qahhar yace abinda ka so shi yake faruwa ba abinda kaddara ta yadda take so ba da ka yi abin da ka ga dama kai ne alwahidul qahhar yanzu ina yake ina wanda yake yabo din dukkan su suna karkashin kasa suna dandana abin da suka je suka aikata to dan haka duk wakar da ya zama akwai fasikanci a cikinta daga ciki akwai fasikanci kamar bid'a bid'a fasikanci ce al muftadi fasiq kamar misali mutum ya faɗi wani abu wanda yake ya saba wa abin da aqidar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ya bar sahabbansa akai kamar misali waƙar da ta kunshi sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da wata sifa ta mala'ika ko wata sifa ta Allah saboda san da kake wa annabi misali kamar manzala sallama lokacin da ya zo madina ya jo 'yan su jawari suna waƙa suna kiɗa suna cewa wa nabiyin nabiyyin ya'lamu ma fi gadi mu zo a waka za a za zamu ji akwai malaman da suka rangwanta kaɗa molo ga mata idan baƙo na gida ya je wani waje ya dawo to mazala ya shigo sai ji su suna yi suna wa nabiyin nabiyyin ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe mazala ce kar ku ƙara faɗa haka ni bawan Allah ne ku ce min bawan Allah kuma manzon Allah kakku zuguguta ni kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa to don haka in ka zo mawaƙa kana cewa ka zama shi ya zama kai me kenan to ka mai da annabi ya zama allah kenan na gaban ƙaunu ni na kasa gane me suke nufi da na gaban ƙaunun nan ne me ake nufi da na gaban ƙaunu ne ko ni ne ban gane ba jama'a eh to ka gani ne na gaban kaulutu eh to kaga wannan kwata-kwata ma in an sa shi a cikin siyakin hikima to ya fita kuma daga tsarin nutsuwa in ko ba haka ba to babu ma nutsuwa a ciki ma gwanda ma ka sifanta wanda ya kamar kace yana da 'yan matsalar kwakwalwa a kamar waƙar da mai waƙa yake cewa shi Allah yana tajalli ne cikin babu to yanzu ka sami yaro ka ce masa me ake nufi da Allah yana tajalli cikin babu ce ne ba don yaro akai ba ka samu cikakken mutum babba mai tauhidi ka ce masa shi Allah yana tajalli cikin babu ba zai gane ba sai ka tsaya ka masa bayani to malam yi mana bayani sai ce saboda sai ka in ka tambaya sai a ce maka baya sama ba kuma ya kasa shi Allah baya gabas to duk me ka wannan tambayar baya kudu shi Allah baya arewa baya yamma shi Allah shi ba fari bane ba kuma baki bane ba shi Allah shi in ka hada ba da ba da ba in ka hada su sai ya zan babu to ba Allah kenan wannan magana wannan ka haramun ce haramun haram na so ba ku misali ne da waƙoƙin mu na Hausa wanda muna jin su a cikin mawakan da sun iya waka ma da yawan su ah, kamar misali tawassuli haramun ne mutum ya yi tawassuli da abin da manzo Allah sun abu koyar da cewa ana tawassuli da shi ba abinda muka sani tawatara shine mutum ana tawassuli da sunayen Allah walillahi asmaul husna fad'uhu biha to wannan zaka iya ziga ubangiji ka kururuta shi ka kamba ma shi ka fadu waye ubangiji a ciki sai ka dinga cewa kamar misali ya manya rama fi dhamiri wa yasma'u anta al-mu'addu li kulli ma yutawaqqa'u ya mene ya man ilaihi almushtaka wal mafza'u kana yaban ubangiji kai kanka kana jin cewa kana yaban ubangijin to amma wani mutum in aka zo ake ake bawa wannan sifar ta ubangiji sai a ba manzon Allah ko mala'ika ya Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo gunka ne wannan ba matsala a iya fassara shi a adabance amma a ce dukkan bukatu na tinkan ayi ni kai masanin su ne to wannan kansil haramun kai hasali ma muhammadu ni haskenka ne wannan ya dogara akan hadisi da yake maudu'i ne batilun la haramun ne don haka waka farkon abin da ke fara screening din waka ya zama babu fasikanci a ciki fasikanci kuma shine fita daga cikin wato ainihin yi wa Allah da'a daga cikin abin da zai kara shiga cikin fasikanci shine rena Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Eh, akwai waƙoƙin da ba zan iya nakalto muku su ba kamar saboda kafircin da ke ciki ya yawa musamman na larabawa marasa kunya 'yan hadasa ina ɗan ɗauko muku wa'anda abin da ke ciki za ka iya faɗarsa duk da zuciya ka bata so iliya abu mabi ko da ke shi dama kafiri arne ne kirista yana cewa lastu adri min aina ji'tu walakinni ataitu ni ban san daga inda nazo ba kawai dai na gani ne fatabbasartu quddami fara'aitu kawai sai na kalli gabana sai na gani lastu adri lastu adri ni ban sani ba ban sani ba ya ablah ya gabi kai baka san cewa Allah ne ya halicce ka ba ya samar da kai a cikin iyayenka aka haife ka wannan da kowane yare aka yi ta fasikanci ne sannan faɗin faɗawa manzala suna kalmar da bata dace ba kamar ka kira manzan Allah da sunansa kai tsaye malamai sun haramta za ka yi waƙa ka ce da manzan Allah Muhammadu haramun ne da aka zo ka ce ya Muhammadu manzan Ubangiji ya ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bai na kum ka iba abai kun ba ba ɗaya daga cikin tafsirai masu ƙarfi da aka wannan wannan ayar shine kar ka sanya kiran annabi ka kira shi kamar yadda za ka kira wani da wani da wani sai da ka ce ya rasulallah. to in ka ce muhammadin ka kara da rasulullah kamar wannan da ya ce ya muhammadin rasulullahi ya muhammadin rasula a daidai nan yayi amma ka ce ya muhammadu ka kula da ni farko dai tukuna ka kira manzon Allah da sunan da bai halatta ka kira shi da shi ba ka taba jin ka abun malik ya kira shi a haka ko ka abun zuwair ko ka ji ko da mm, mutaakhiruna ma ko busiri ko alfazazi ko waye duk ka taɓa jinsu sun ce muhammadu ba a haka in baka iya waka ba yi faɗi maganar da ba wanda ya ce dole sai ka yi waka yawa to kun ga fasikanci kenan ma kala mawdu'uhu min al-fisq sannan sifanta annabi da sifa irin ta irin jabbaran mutane irin sarakuna masu taurin kai wa'anda sifar ta fi dacewa da irin su kawai ko kuma sifanta annabi zama da wata sifa ta ƙauraye ko mafarauta annabi ba ƙaura ba ne hmm. ba mafarauci ba ne ba sarki ne jabbari ba annabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne shugaban halittu ne bawan Allah nagari ne wanda ya fi kowa daraja da ɗaukaka hmm. don haka ka dole ne sifanta shi da sifa irin wacce za a ji ka ji mutum mai daraja ma bai kamata a sifanta shi da shi ba kama ce taka lafiya rasulullahi kamar ya taka lafiya yanzu aka ga babanka ya zo wucewa ne ka ce taka lafiya dai baba ya haka in kai da ɗan daba ne ka tuba to koyi irin yadda wa'yan daba 'yan daba ba suke yaban annabi kakka ɗauko kalmomi na daba ka ce da su za ka yaba annabi ko wani ya fito wai a shi ɗan ƙwairan annabi ne yanzu misali ɗan ƙwairo yana yaban sarakuna tun da kake ka taɓa jin ɗan ƙwairo yawon shi ɗan fodiyo waka. ƙaddara ya yi masa to da zai yi masa waka ba zai masa irin wacce yake wa sarakuna ba sani ali ɗan dawo da yawa sai wa kan giwa waka da zai wa sarki da wa ɗan fodiyo ba irin ta kan giwa zai masa ba Ta da cewa fa su ma su kan giwan fa su sarakunan fa mutanen kirki ne masu mutunci amma kalmomin yabansu daban kalmomin yaban malamai daban to ina kuma ga shugaban malamai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka in za a yabi annabi bai halatta a zo a dinga kwada masa kira ba annabi annabi to me kenan kaga wannan shauki iya shege dai kai a wannan ba ba zaba ba ce wannan kamata ya in akwai shari'ar musulunci a kama su a tsayar musu da hukunci ta'aziran domin jama'a su faɗa ku su gane cewa an ana yaban manzo Allah wasallam nutsuwa ake yi yaban ya dinga ratsa jikinka ka ji kana yin kuka wannan ba wai ina gaya muku sai a yaban annabi bane a koma wace irin magana da ya halatta ka gifta wani makami na annabi sama kai wasa da shi fasikanci ya shiga cikin wannan haka daga cikin abin da za a iya kirga fasikanci a ciki wato kamar cin naman mutane da zaginsu saboda mazala salama yake cewa sibabul muslimu Musulmi fusuqun to duk wani hija'i da za a yi shi ba bisa haƙƙi da gaskiya ba to jama'a wannan shi ma ya shiga cikin tsarin waƙa wacce take ba halal ba ma khala mawdu'uhu min al-fisq to akwai abubuwa da yawa da misalai da hadisai da maganganun malamai amma bari mu tsallake tun da ba darasin waka muke ba ma khala mabu'u min al-fisk wal fuhush kuma ya zanto babu magana ta rashin nutsuwa al fuhush guda ɗaya kenan jam'in sa al fawahish saboda Allah ya ce inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan to alfahishatu kuma shine duk abin da jinsa zai munana ko ganinsa zai munana don haka irin waƙoƙin da ake ambatan al'aura a ciki haramun ne irin waƙoƙin da ake maganganu na rashin dacewa a ciki haramun ne waƙar da ta ƙunshi ghazal fahish sifanta mace da wayansu abubuwa nata wanda mutum ne mutunci in yana gaban mutane masu mutunci ya ji an yi sai ya ji kamar ya nutse to wannan haramun ne walhana kuma ya zanto a cikin maudu'in waƙar babu wato babu wato abinda ake kira alhana kamar iskanci kenan ai mun san iskanci dai mun san yan iska to ya zama babu iskanci a ciki walmuyu'a sannan kuma ya zanto babu magana ta karairaya da daudanci an san daudanci ko irin abin da dai mutane cikakkun mutane masu kamala ba sa yi yawanci a tasha ake irin wa'annan abubuwa to jin irin wannan wannan waƙar yin ta haramun ne jin ta ma kuma haramun ne sai wasu malaman suka kara da cewa kuma kar ya zanto namiji ne ya tashi a gaban mata yake musu saboda abin da aka sani na raujin da waƙa take da shi da zai saurin jan hankali ma kala hu rajulun fi haƙƙin ra'atin walal mar'atu fi haƙƙin rajul kuma ba mace ce za ta tashi ta tsaya a gaban maza tana rera musu waƙa ba walal amradu fi haƙƙin sinfai kuma kada ya zanto mata maza ne ya tashi yi wa maza ko mata to duk waƙar da ta zama akwai ɗaya daga cikin wa'annan wannan tsaban ishtihadi ne na malamai da suka bi idojin shari'a suka fitar to duk waƙar da ya zanto a cikin topic ɗinta akwai ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan da muka faɗa ko abin da yake kama da su cikin abubuwan da malamai suka faɗa a cikin littattafai na fiƙu to haramun ce to idan ta cika wannan sharaɗan to eh, misali in ya zanto gaba ɗaya a maudu'in ta babu ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan to, kuma sai a dawo maganar ita kuma me matsayinta in ta kubuta daga wayannan abubuwan matsayinta matsayin halal ne abin da ake nufi da halal kuwa shine in yi, in baka yi ba Allah ba zai taba tambayar ka mai isa kai ba idan kuma kai ma ba wani burgewa kai ba ma'ana baka ɗari waninka ba waninka wanda bai yi ta ba ba za a ce masa wai shi irin ya gaza ba kuma ko da mutum ya iya sai ya zanto har ya tafi ya koma zuwa ga Allah wato ba a ce za a ce masa me yasa bai yi waka ba ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan amur dan As Allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ash-shi'ru kal ita waka da kake ganin ta kamar magana ce hasanuhu ka hasanihi wato idan mutum ya faɗi waƙa mai kyau to kamar magana ce mutum ya yi ta mai kyau wa ƙabihuhu ka ƙabihihi sa'an nan kuma magana da take mara kyau kamar dai waƙa mara kyau kamar magana mara kyau ce to duk da haka ita ma waƙar ba a ko'ina ake so ka yi ta ba sai a wasu abubuwa shari'a ta zaɓi waƙa a matsayin abin da ake so ai kamar misali a aure saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan yi waƙa lokacin aure kamar yadda yake cikin hadisin bukhari da tirmizi a hadisin umu na aisha Allah ya kara yadda a gare ta za a kai aisha take cewa zafaftum ra'atan ila rajulun min al-ansar na kai na wanke wata mata kamar da wasu kenan mun wanke amarya na yi makarbiya ko kuma na yi uwa amarya za mu kai ta gidan wani mutum cikin mutanen madina sai maza zala sai ya gamu da mu ya ce ya aisha amma inda kun min lahawin ba ku da ɗan wani an haka abu da za a ɗan shakata da shi fa innal ansara yujibuhumul lahaw to da su mutanen Madina suna son a ɗan shagala haka abin da zai ɗan sa su wargi a watar wayar da Ibn Hajar ya kawo ta sakata anha da Ibn Abi Asim da wani su a sai manzon Alsena Aisha ta ce ya Rasulullah kaman me za mu ce sai manzon Allah ya koya musu waƙar atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum ولولا حنطة samura ma سمنت azarikum ولولا zahabul الأحمر لما حلت بواديكم kamar mune da ake ayye yare iye nanaye to wato yin waka a lokacin aure abu ne mai kyau in an yi kuma shari'a ma tana so kuma in an yi an burge shari'a balle ma in har mata za su taru su hada da ɗan haka su ɗan kaɗata ta yanda. wato za su ɗan sawa kansu nishaɗi a wani lokaci da ba za a daɗe ana yi ba za mu zo mu ji bayani akan hukuncin kiɗa in waƙa ya zama tana ɗauke da kiɗa wannan shi ne wuri na farko to amma an nuna min cewa lokaci ya yi ina ganin maudu'in waƙa maudu'i ne da muke da alaƙa da shi a rayuwarmu ta yau da kullum saboda ko da za mu cinye lokaci mu tafi a hankali har mu gama da maudu'in idan ma da tambayoyi mu tattara su fatan mu shine ubangiji ya dora mu akan kyakkyawan tafarki madaidaici Allah ya shiryar da mu zuwa addinin sa wanda shi yake so kuma ya yarda wa manzon sallallahu alaihi wa alihi sallama اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب